muna kan littafin nan mafarkin khadija na maimuna idris sani beli idan dai ba ku manta ba khadija da alhaji sunusi sun halarci kotu kuma kowa ya gabatar da nasa irin jawabin daidai fahimtarsa bayan sun fito ne a alhaji sunusi ya nufe ta ya ce wallahi ba na a kotu muke ba sai na cire muke wannan harshen naki in ga wanda ya tsaya muke? ina kika ga wani wayo a wannan kwakwalwar take da farantin talle dan kare ya hana sanin bihim a haka zaki iya ja da ni ko dan kin ji ko ina na je ina mai maimaita kalmar ina son ki to an daina son naki to haka ya wuce ya fuye nufi sa ya buɗe ya shiga ya fusge ta a ya fice da kotun Na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba khadija ta yi mutuwar tsaye a wajen tana kallon wajen da ya bace hawaye yana ta tuttuɗowa a kuncinta ta saba da jin zagin matsiyaciya tsinanniya shegi ya kasance wata 'yar ƙauye inda suka haddace zagi da jaye-jayen alkaba'i kuma suka ɗauke su a wasu masu sauƙi mai kama da zagin kai gidan gidanku an sha zagin ta da tsinanniya shegiya matsiyaciya tun tana karama har ma karo an sha faɗa mata amma wata taɓa jin ƙunan irin wannan zagin ba sai yau da ya fito daga bakin sunusi ba dan bai saba zagin ta ba a'a sai dan bai taɓa amfani da munanan kalmomi irin na yau ba sannan yau ɗin da ya furta sai take son ta yadda lallai kila ta cancanci dukkan zagin tun da yau ta ga wanda take tsira a wajensa ya haulayi ta kusa minti talatin a tsaye wajen tamkar da sashen bishiya kuma hawaye take sosai tun tana gogewa har ta kyale su suka sha sharafin su barista mai muna ta gaji da sata kallanta bayan ta gama ji mata tsegumin hira da takadarin sahibi ta daure ta ɗauki fayil ɗin da ta zo ɗauka cikin mota ta rufe motar sannan ta zagaye khadija cike da wasu wasi ta koma cikin kotun karfe hudu mai muna a mota gefen direba kata da abokin aikinta ne ke jan motar sun fito da kotu sun hau titi karab sai idan ta kan khadija rakuɓa jikin falwaya tana ta fama raba ido da alama tana cikin tashin hankali jinan katada tsaya mu koma baya wajen yarinyar can ta faɗa cikin rawar jiki tana waiwaye tamkar mai shirin tsinke wuya uwar agaji bari a koma maimuna bata tanka ba kuma bata ɗauke ido daga kan khadija ba wadda take jin kamar idan ta ɗauke idan za su rasa ta motar bata gama tsayawa ba ta buɗe motar ta je ta same ta rashin sanin hakikanin khadija wadda jikinta ke murje babu kalar ƙauye ya sanya maimuna tana zuwa ta miƙa mata katin shaidar kasancewar ta lauya tana kuma ambata mata da baki Suna na maimuna sa'idu ni lauya ce mai zaman kanta khadija da ta rayuwa da sunusi ta iya bariki sai ta karɓi katin ta duba ba tare da ɗora da komai ba sannan ta miƙa maimuna cikin kallon ƙwararla tabbas ɗazu ta ganta da rigar lauyoyi kuma ita ce lauya wata mareniya da yan uwan ubanta ke shirin wa gado shari'ar da aka fara kafin ta su kenan kina buƙatar taimako maimuna ta faɗa mata bayan ta sunkuya ta ɗago ta tsaye khadija da ta girgiza kai tana shirin ɓallewa da hawaye ban san garin yaya ba na zubar da yan kuɗin mota da zan koma gida dama ke kaɗai kika zo kotun maimuna ta tambaya cikin mamaki tana kallon khadija wadda tana marmashin yaƙe ta amsa ni kaɗai na zo mamakin maimuna ya ƙaru amma dole ta share shi ta ce mata kin yi ragon azanci to yanzu da kike ta zama a nan wani kike jira ya zo ya ɗauke ki da sauri khadija ta girgiza kai ni ma ban san zaman da nake ba da maimuna ta ƙura mata ido sai ta fahimci kamar ba cikin hankalinta take ba cikin maye take irin na matsanancin baƙin ciki da tashin hankali ta kama hannunta ta dube ta a tausayi ta ce kin amince na taimake ki khadija ta samu kanta da gyaɗa kai ba don ta gamsu ba sai don bata da zaɓin da ya wuce hakan a me za a taimake ta ita mai rayuwa mara nasibi maimuna da kanta ta buɗe mata bayan mota ta shiga sannan ta rufe mata ita ma ta shiga tana rufe kobar ta ce abokin tafiyarta a yi haƙuri a taimaki yar uwa musulma kuma a ya haƙuri da maimuna mai sa mutum taimakon da bai niyya ba ina za mu kai ta ƙata da ya tambaya ba tare da ya juyo ba da alama bai so ba idansa akan agogon motar maimuna ta juya ta dubi khadija baiwa allah ina za mu kai ki da sauri ta amsa cikin rawan murya a can ya mada nake kata da ya tare ta cikin shanye sakewa hanyar tana da cunkoso wallahi yaushe mu kuma da muka nufi ka ba za mu koma ba mai muna ke wani lokacin kin fi rigima wallahi menene laifi a cikin ki daukan mata drop din a daidaita ko taxi maimuna ta dubi katada da kyau ta ce katada ya juye dube ta ta rausar da kai irin na takaici ta ce kai na gida yan kawa na ɗauko mota ta na juyo na kawo yarinyar nan murmushi kawai kata da yi kuma da ya iso maraba da ya kwana ya koma bayan nufi titin zurot ya zo nan ki maimuna ta jefa khadija tambaya da kyar khadija ta samu yawon juya harshen ta ta amsa khadija suna mai kyau wallahi ba dan karki ce ne miki shishigi ba da na sanar da ke cewa shari'arki da mijinki ta ja hankali na sosai na ji kuma ina son shiga khadija ta kalle ta sororo duba rashin fahimta tsawon lokaci maimuna na jiran ta. da bata ce din ba ta juyo ta tarar da kallon da take mata sai ta mayar da kai cikin kaduwa Khadija ina mahaifiya da wanda kika ambata a kotu cewa za su miki shaida me ya hana su rako ki kotun nan kuma da kika tarar da rashin kuɗin motar ki me hana ki neman taimako kika zaɓi neman kwana gindin falwaya duba magariba ta karatu Khadija ta jima tana kaɗa kai hawa yana zuma Maimuna na kallon ta ta tabbatar lalle tana cikin waƙiyar ɓacin da bakin ciki bata sha gabanta ba har ta gaji dan kanta ta tanka san ba da sa'a a rayuwa shi yasa duk wani abin kai so in ya dozo ne yake galaba a kaina mahaifiyata da yayana sun kira koni ne saboda irin wacce rashin sa'a tawa mutum neman taimako kuma in na kuɗin mota ne har abada na daina yin sa domin shine abin da ya fara tabbatar min da rashin sa'a ta duk da waɗannan maganganu na khadija sai an fasa su maimuna za ta tsinci ma'ana sai ta dariyar nuna gamsuwa kawai ta ce haba khadija ai ba a taɓa yanke rai da rahama ubangiji ba ko da ku duk fallon rayuwar da mutum yake buɗewa baƙaƙe ne maimakon farare ne za abin da nake so da ke kafin mu rabu shi ne ki muri ƙarfin hali da tsayawa kan ƙafafu ko da ku baki mallaki wani abu na daga naira ba in dai kin mallaki wani abu a kyakkyawar zuciya da tabbatar da gaskiya kin gama samun nasara a yi ta rayuwarta ta gama lalacewa ido ko baya mutuwa kwalliya tasoshi. shi suka jima cikin shiru kafin muna ta nemo abin faɗa yanzu muka je gidan zan iya ganin mahaifiyarki da yan naki khadija ta girgiza kai suna can ƙauye nan wajen wa yake na gidan uban ɗaki na malam musa wanda mijina ya mana kazafin maimuna ta jima tana nazari sannan ta ce makocin gidan mijinki ke na watakila ma mu ci karo da shi ko khadija ta girgiza kai cikin taɓe baki a rufe gidan yake don dama gidan shan iskarsa ne ba gidan aurensa ba Ka tare da maimuna suka dubi juna sannan suka kawar da kai kowa cikin wasu wasi amma maimuna ta yi gefe da shi zuwa wani lokaci ta nemo a fagen aiki ɗanki kamal yana ina ta jefa mata wannan tambayar kai tsaye khadija ta amsa yana nan gidan da za ku kai ni mota ta kuma ɗaukar shiru illa da suka shiga gate na biyu kata da ya dinga tambayi khadija tana masa bayanin hanyar da zai bi har suka iso gidan khadija ta fara kwararo godiya maimuna ta dakatar da ita ina son tsayawa matsayin ki ki a kotu ko kin amince khadija ta jima cikin shiru sannan ta kaɗa kai na amince amma kin sani da godiya babu abin da zan iya miki wallahi ko kuɗin tukuici ba da shi maimuna ta ce ki damu amincewa ki ita ce duk abin da nake bukata tare da fatan za ki sake jiki ki bani dukkan ƙarin bayanin da nake nema na gode khadija ta faɗa cikin hawaye maimuna ta fara nazarin gidan nan da suka tsaya a gabansa wanne ne gidan tsohon mijinki wanne ne gidan malam musa khadija ta shiga nuna mata wancan koren fenti mai get da fulawoyi ne gidan tsohon mijina wannan furen na kusa da shi mai malalan siminti ne gidan uban ɗakina allah sarki mai muna ta faɗa tare da mayar da hankali kan jakarta ta ciro katinta ta miƙa khadija ga katina akwai adireshin ofishina ki zo gobe ki same ni mu tattauna khadija ta ji wani irin nauyi ya naushi zuciyarta tana tsoron bayar da gayu in ta ce a mata kwatance da baki haka ta daure ta haɗiye da zumar uban ɗakin nata ya kai ta duk da tana cike da fargaba yadda zai karɓi lamarin idan ji cewa shi sunu suke zargi da cikin kamal na gode insha Allah zan zo kamar karfe nawa maimuna ta ɗan yi kasake sannan ta ɗago kai ta dubi khadija ki bani lambar ki zan kira in sanar da ki ba ni da waya ta amsa kai tsaye maimuna ta ɓoye jin mamakin yan mace kamar wannan ba ta da waya oke ki zo kamar karfe uku ta faɗa mata tana dubin cikin jaka to na gode anti khadija ta amsa tana buɗe murfin motar maimuna ta miƙa mata takardu yan dubu dubu guda uku an ga kuɗin mota wani irin nauyi ne ya ci ƙarfin khadija ta ji kamar ta ɓarke da kuka saboda jin ƙasƙancin kai da jin girman wannan karamammiyar matar wadda ke son gatan ta alhalin gatan bai karɓe ta ba da sauri ta girgiza kai an take bashi saboda ke yana maimuna ta tambaya khadija ta girgiza kai da sauri ban saba da sanya mutane ɗauna ba ko da ku waɗanda nake wa alfarma ne balle waɗanda suke mun an tiki banna haka na ci gaba da godiya da yi miki fatan alheri a taimakon da kika yi mun yau da wanda kuma kike ne yi amma ba zan yarda da gajiyar da ke ta hanyar karɓe miki kuɗi ba na gode Allah saka miki da aljanna ta buɗe ƙofar motar tana hawaye ta fita maimuna da katada suka bi ta da kallo galala har ta kule cikin gidan malam musa tana haɗa hanya katada ya juyo mota suka tafi Mai ka fahimta da wannan yarinya katada maimuna ta tambaya cikin nauyin kirji tana dogon katada ya kada kai kallonsa a titi fuskarsa kadaran kada tana da sauran aminci da kuma yadda da kai amma an fi karfin zuciyarta an mata rauni kaca-kaca kuma da alama ta fara ɗebe kauna maimuna ta sauke numfashi kirjinta na jin wani abu mai kama da tausayi ko ta takaici ta ce a hirar da na da ita ka wanda ke da alhakin ta zuciyarta kai tsaye kata da ya amsa mata laifin yawancin jama'ar da suke girmawa a rayuwarta ne a nawa tsammanin mugaye da masu duhun kai sun fi yawa kamar yadda nake zargin tana cikin masu duhun kan ita da sauri mai mana ta harare shi kana ganin santaleliyar mace kalar gayu ko ko dan baka ce shine ka jera ta a layin masu duhun kai da ka san kyau in ka dube ta da kyau ka san kyakkyawa ce ya katse ta yana dariya yau na ko zan san kyau idan na kallon ki malama ni maganganunta na kalla ne mata aji ba fuskar ta ba maimuna ma ta dariya wallahi da gaske ne ko a maganganun ta yarinya na da basira ka duba da maganganun bayananta a kotu da kuma wanda na ji tsakaninta da tsohon mijinta kuranta ɗaya na lura da shi tana da yadda da kai kamar yadda ka faɗa Da haka take ɗorewa kan abin da ta zartar ko da ku zai cuce ta ne misali shine zaman ta gindin falwaya domin alkawarinta na daina neman taimakon kuɗin mota kuma na yadda tana da saurin aminci kuma idan ta amince ba ta juya baya ko da ku ana cutar ta misalin wannan shine hirar da na tsakanin ta tsohon mijinta don tsaba yare na mata wayo wai shi da ya kawo ta kotu yana zargin ta ka masa shegen ɗa shine zai tare ta yana tuhumarta da tozarta shi a kotu bisa faɗa a kotu zuba zuban cikin da ya mata babu kunya babu tsoron Allah yake cewa ta yi butulcin son da ya nuna mata kata da ya tuntsire da dariyar bayyana mamaki ya ce da gaske wallahi kuwa maimuna ta amsa cikin kaɗa kai kata da ya ce kin ga duhun kan da na faɗa miki ko in ya san za ta cusa iyayensa a shara. zai doshe ta da wannan maganan ne ki duba lamarin nan fa da kyau mai muna ɗabi'ar matan ƙauye ce yi wa miji biyayya ido rufe a zagi mahaifan mace ko a gabansu kuma an jima a ce tarbiyyar bin miji ake koya mata maimuna ta sauke numfashi kawai da alama ba ta gamsu ba sai can jima ta nisa ta ce lalle dai kam akwai sarƙaƙiya al'amarin yarinyar na zan san cikakken labarinta ƙata da ya ce wallahi ni ma haka maimuna ta ɗan gyara murya ka san abin da ya fara ɗaure min kai a ta da ya kaɗa kai ba tare da ya dube ta ba ta ce hujjar da mijinta ya riƙe na shegen ta mata ɗashi ne ɗan ya ɗebo kamannin malam musa kata da ya dube ta da sauri cikin rashin fahimta maimuna ta ce a hirarta da tsohon mijin nata na daɗa zu ha malam musa ba ɗan uwanta ba ne ta da ya tambaya cikin ɗoki maimuna ta shiga juya hannu da kai a jawabin da ta ba kotu cewa ta yi ɗan abokin babanta ne katari ya nemi ɗauke numfashi amma sai ya hana hakan ta hanyar faɗa tunani sai dai bai tsinto komai ba ya haƙura tare da sauke numfashinsa duda. Hak amma abin da ɗaure kai. Suka jima shiru kowa zuciyarsa na kara kaina sannan mai mana ta kore shirin. Da za ka amince sai mu zauna da ita gobe karfe biyu a ofishina. Babu laifi za a iya haka idan za ki biya ni. Kin san ba na da cikin 'yan agajin dan kwali ya faɗa cikin zola ita ma tana dariya ta amsa masa. ka yi wa kanka kuɗi kafin goma amma ka kwanar da sanin labarin da zaka ji tabbas biya za ka kai ma suka yi dariya su duka har safiyar washe garin rana khadija na kumbiya kumbiya da ƙazafin da sunu su yi wa uban ɗakin ta kotu uban ɗakin da ya fi kama da iyayenta kuma danginta ranka ta kaf waɗanda suka fi alaƙanta rayuwarta da ta muzurin makota mai sure in tsaki ta fannin tsana da yanke kauna malam musa ya halarci ƙauyen su jamanawa gaisuwar mutuwa wannan dalilin ya hana shi halarta kotu don sauraron wannan shari'a mai cike da bantakaici ashe allah ne tarfa sa nono bai ji labarin bakatatan ba balle kila idan ya miƙe a kotun a ga ya faɗi da shanyayyen farin jiki bai samu shigo a gida ba sai dare kuma har zuwa wannan lokacin khadija bata tanadi hikimar da za ta buya a bayanta ta sanar da su wannan mummunan labari ba sai kawai ta fake a zuwan baccin karya yadda babu ta inda za a yi malam musa ya nemi ba'azi har ta girma masa ƙarya in ba ta faɗa masa gaskiyar da ƙila za ta jaza masa hawan jini ba da sanyin safe yana shirin wucewa kasuwa ƙofar wambai inda yake kasuwancinsa ya sa matarsa sadiya kira masa khadija wadda ta kullo da wani sabon al'amari yau wato baccin safe kenan a matsayinta na mai kara kaina da doka sammako ta ta hidimar gidan nan sadiya ta turus lokacin da ta riski khadija soke da kai cikin fulo tana ta gurza kuka akan katifarta subhanallah menene haka khadija ta ɗauko ta a rikice sai ta tarar da ita idanun ta kumbura a jimi alamar sun gaji da kukan da suke sun gode Allah kina son zuciya ki ta fashe ko Khadija har yaushe za ki dinga cusa kanki wannan damuwar wadda ba ta taɓa gusar da masiba ba Khadija ta miƙe zaune ta dinga goge hawaye amma ta kasa cewa komai haba Khadija za ki kashe kanki a banza ofi sanu su ba damuwa zai yi ba har yanzu Khadija bata tanka ba ki zo baban Yusufa zai ganki kafin ya fita Khadija ta ji wata mummunar faɗuwa gaba ta riske ta sai kawai ta buge da kallon Sadiya tana mutuntuna ido har Sadiyan ta wuce tana binta da kallo sannan cikin rawar kafa ta ɗauke jawanta kan sallaya ta zira ta doshi falon Sadiya inda ta samu Malam Musa zaune kan kujera yana tsumayinta tunda ta shiga ya kura mata ido har cewa kanta matsugunin zama ko su cewa ya gano ke ce shugaban 'yan ta'adda iyakacin yadda za a ganki kina kuka da damuwa kina. don san duniya ba don abin da za a tara a lahira ba khadija ta rintsa ido kawai ta buɗe hawaye ya ci gaba da wanke mata fuska allah ya kyauta ya faɗa a kubule saboda jin ciwon yadda khadija take da kafiya ya aka gudanar da shari'a a jiyan ya haƙura da rarashinta ya watsa mata wannan tambayar ta ɗago ta masa duban ido cikin ido ta amsa masa sunusa ya ɓullo mana ta inda ba ma zato da a ce ya sanya bindiga ya harbe ne zai fi sauƙin raɗaɗi a kan abin da ya zo da shi cikin jin takaici da jin karfin gwiwa malam musa ya ce yau wannan 'dan iskan mutumin menene ma ba zai ba me faru kai tsaye khadija ta sake amsawa abin da ke sa na kuka kenan da kokarin kyakketa mun zuciya ya shaida a kotu cewa kamal ɗanka ne da hujjar da kai yake kama har da cewa kulle su bai san akwai fari ba amma ga kamal nan fari tas bayan ƙari da fasalinka komai da komai tuntuni malam musa ya saki bakin mamaki da jin almara amma cikin zuciyarsa wuta ce ke ta faman balbala kamar ta je ta kone su nusa da kabarinsa kurmus ashe mutumin nan dan akuya ne ban sani ba anya ba giya ya kurba ya je kotun nan ba tabbas in an bincike shi za a tarar da hakan da alamu cikin hankalinsa yake to ko ya taɓo wuta wallahi tallahi sai na ja mutumin nan masifar da ba zai taɓa iyawa da ita ba kai daga kai na ma ya ban mayar da zalunci abincinsa ire-iren masifar da malam musa ya ta surfa haki na ya ta shigo ta nemi ba'azi aka zantar da ita ita ma wani mugun haushi ya turnike ta ta dinga zagin sunusu tana karawa tsawon fiye da awa daya suna kaka biyu kafin khadija ta ba su labarin lauyar da ta katarin gamuwa da ita tare da alwashin da ta ci na taimakonta sai ga malam musa tsaye tashi mu je na rantse ko zan tafi da bante sai na nuna sunusu duniyan nan ba dan ya ji daɗi ya mana kisan kiyashi a Kai, wata ba dukkan mu bayan Allah ne da yake so kuma yake kishin azalinta za mu faɗa Allah kuma za mu buɗe kwanji mai aiki sosai makuwa karfe uku ta bani malam sai dai za ka dada a zahar muje a bari na je zan turo shafi'u ya kai ki a daidaita sahunsa ni ma zan je ɗan na lauyan don a wannan karin ya ci karya a bashin sha bai ko jira cewa su bai wuce da alama lallai dai zuciya 'yan maza ta ɓaci har na cire rai da zuwan kifa maimuna ke faɗa khadija cikin fara'a bayan sun gama bulayen zo sun samu ofishin maimunan da ke zura da kyar maimuna ta musu karɓar mutunci da abin jika makoshi aka gaisa cikin karrama juna kana suka zauna zaman gana da khadija ita da katada shi ne maimuna ta buɗe tattaunawar da waccan maganar wallahi ko wurin ne ya so ɓace mana khadija ta amsa tana yakin da take son a yi masa kallon fara'a ko murmushi alhalinta na fuskarta ta saba da gizagon ɓacin rai maimuna ta biyar rima ta sha kiɗa wajen yin yaƙin ita ma da ran ɓace yake da al'amarin khadija shi yasa ta ji babu ma abin da zai bada dariya tsakanin tsakaninsu a halin yanzu sai mu fara abin da ya kamu ko kin ga kin ja mana lokacin yanzu nan zai ki ga almuru ta yi haka ne kan khadija ta sake amsa cikin wani yaƙin kata da ya janyo laptop ya buɗe sa kan maimuna maimuna ta muskuta nata idan kan khadija jiya na kwana ina saƙa da warwara a lamarinki da tsohon mijinki ban samu abin moro ba illa kwana da takaicin rashin samun maimuna mai ke faruwa lamarin ki akwai sarƙaƙiya amma ina son jin gaskiya ni kuma ne miki alƙawarin cewa in dai na samu gaskiyar ko da ke ce da laifi ba zan fasa taimakon ki da tsaya miki a yi miki hukunci na adalci ba idan khadija ya rauro ta tsaya tana kallon maimuna anti me kike son ki je labarin aurenki da sunusa da zaman ku a ciki zan tsinto inda gizo ke sakar kuma na ji daɗin warware ta na fitar da ki Khadija ta fara hawaye sosai ni ban damu da na fita ko kan na fita ba amma dai na damu malam Musa ya fita domin bai kamata a ce dan shi kaɗai ya zaɓi min halacci a rayuwa ba halaccin ya zame masa mummunar kaddara ka tare ya tare ta wannan shine katon kuskuren da kike ta tafkawa wanda kuma yake ta dawamar da rayuwarki cikin bakin ciki da sauri Khadija ta juya ta dube shi cikin kaɗa kai ya aka kasar rayuwa ta kullum cikin ɓacin rai da ciwon zuciya take kai tsaye kata da ya amsa ba tare da ya dube ta ba yanke ƙaunar da kike da rahama ubangiji wanda ya ce wanda duk ya dogara da ni na ishe shi wanda ya tsaya ƙofa ta zan taimake shi amma ke duk furcinki na nuna mantuwa da Allah ne tare da jaddada rashin sa'a ki a rayuwa ba kya taɓa neman sa'ar ko kuma sha'awarta Khadija ta nisa ta ce ina sauraron ki ji mai muna abin da baku gane ba shine tun ma kafin su nusa a gidan mu ma nisa ne ta tsaci kuma in yi kuskure ba a iya yafe mu maimuna ta ce yanzu dai mu je batun da ya haɗa mu share barista katada da suka yi dariya sannan khadija ta gyara zama ta zazzage musu tarihinta gaba ɗaya mahaifina mamada da mahaifiya ta rikiya dukkansu haifaffun ƙauyen nan ne da ke cikin ƙaramar hukumar kumbotso mahaifina cikakken mahauci ne mahaifiyata kuma ba agaliya ce mu uku iyayenmu suka haifa daga yayye na biyu tukuro da na lado sai ni autarsu tun mahaifina na saurayi yake barin gida da sana'arsa zuwa kudancin ƙasar nan inda ta fice a can tun muna ƙananan mu har kawo girman mu iyakanmu da shi ziyara ya zo ya gan mu ya ba da ɗan abin da Allah ya hore masa ya koma inda ya fito Legas, Ibadan, Owerri, Port Harcourt babu inda baya sanya kafarsa bisa al'adar mu da duk ƙauyukan da suka zagaye shi har can nesa a tawa lurar mu 'ya'ya mata mu ne hannun jarin iyayen mu al'ada yawancin ƙauyuka ba ma wai sai ƙauyen kaɗai ba haƙƙin mace akan miji baya wuce in ya samu a ci idan kuma bai samu ba ba lalle ne zama ya bayar ba wanda yake bayarwa ma ko kuma wanda yadda shi ne haƙƙinsa za a tara ba wani ta haka kara ba balle ya karya abincin rana dai ba a cikin ƙa'ida a ɗora masa tukunya dole in ba da babban dalili ba yan wasu ƙananan kuɗaɗe ne za a bi yara da su da manya dasa su ɗau kwano su tafi su yago na siyarwa kana siyafa cikin su gaskiya saboda wannan dalilin lokacin da nake yarinya ban taɓa tsammanin abincin rana yana daga cikin abincin da ake ci a ba in ku za ka tara dukkan matan ƙauyen nan in ka cire amare ko 'yan mata irin waɗanda suke cin gashin kai irin wanda ni ma na ce za su iya rantse maka da Allah suna shekara ba su koshi da abincin rana ba idan dai ba gidan biki suka je suka samu bati ba waɗannan 'yan kwabbai da ake ba iyali a matsayin ciyarwar rana in ka kasa iyali uku za ka tara kashi biyu matan ke ɗaukar nauyin 'ya'yansa abincin ranar kashi ɗaya ne na maza waɗanda ake wa kallon fitattun zakka suke bayarwa alhamdulillah mahaifina na cikinsu domin daidai gwargwado yana aikin kuɗi masu tsoka ga mahaifiyanmu ko da kwa bai zo ba abincin dare ne ya yi shahara da za a ce kowane namiji ya ci da iyalinsa amma shi ma na lura da wani abu ba dukkan maza ke iya bayar da komai da komai na girkin ba abin da ya shahara a haƙƙinsu shine dawa ko masara kuɗin niƙa daddawa da kuka sai manja da ɗan barkono idan ya samu shi ma dan an sha raba faɗa tsakanin miji da mata akan tambayan manjan sai su ce menene amfanin kitsan da ke tattare da naman da suke kawo ma sauraron ma nan za mu sa aya a cikin wannan shirin inda muke karanto muku littafin nan mafarkin Khadija wallafar Maimuna Idris Sani Beli za mu dora a shiri na gaba idan Allah ya kai mu ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama